أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai wanda ya kara raya mu a cikin wannan yammaci na talata daren laraba hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1448 wanda yake 22 ga watan muharram ya dace da bakwai ga watan jun shekara ta 2026 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci July sorry haka ne na mai da ku baya <laughs> July bakwai ga watan July eh shekara ta 2026 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci Masjidu Sani Dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue jaura daga lajima road angwani media ne kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka al-mulakhas al-fiqhi na al-sheikh al-doktor mufti al-am صالح الفوزان الفوزان حفظه الله تعالى إن مكا أتكين كتاب الزكاة زكاة zakatu bahimatul an'am a jerin gwanin karatun wannan littafi wanda shine majalisi na 206 bayan malam ya koro mana bayanai akan yanda ake fitar da zakka na dabbobi ya yi mana magana akan yanda ake fitar da zakka a kowace dabba akwai na akuya su ne awaki akwai na temaki sannan akwai na sa sannan kuma akwai na raƙumi wanda muka ji bayanansu a baya malam sai ya ci gaba da cewa yana magana akan yadda ake fitar da a raƙumi zakar raƙumi sai ya ce wala tu'khadhu karimatun ba a karɓan zakan dabbar da take uwar garke ita ce ake kira karima kaga uwar garke ne ita yana da buri a kanta saboda za ka ga galiban uwar garke za ka ga wasu suna haifan 'ya'ya biyu uku hudu biyar wasu na har sama da haka za ka ga kuma shi ne dukiya za ka ga yana haba-haba da ita saboda ta ta Allah ya azurta mai garke da yawa sai ka ga yana kulawa da ita to irin wannan ba a karɓanta wahiya annafisatu mala yace ita ce mafificiyar dabba a ciki allati tata'allaqu biha nafsu sahibiha wadda ran ma'abuci wannan garken yana rataya a kanta ka san uwar garke ba a wasa da ita duk inda ya je yana kulawa da ita to idan ran mai dabbobi ya ratayu gare ta ba zuwa karɓar zakka ka ce ita kake so dole a baka ita kaga duk wannan saboda a da ana tura ɗan sako ne ya je ya karɓa kaga na yanzu in ya je ma duka zai sha ah, to ya ce kai za ka gaya man fitar da zakkan ana ganewa to saboda haka in an tura shi karɓa baya cewa a bashi uwar garki wala tu'khad qaqilatu ko akulatun malam yace wala tu'khad akulatun a cikin dabbobin ba a karɓan wacce take da ci kasan dabba da yawanci za ta yi girma to kaga idan ne kiwo ya ga wannan dabba ta fi kowace dabba kiwo a ciki to kaga yana da buri a kanta saboda yawan cin abinci zai sa ta zama mai katuwa to in kuma ta zama katuwa kaga yana da buri a kanta to ba za ka zo karɓar zakka ka ce ita za a baka ba ana ganewa ne sai malam ya ce wahiya idan an ce akula ita ce asaminatul mu'idda lil akli wacce take katuwa an ajiye ta domin ci kasan wani zai ce ka ina so in raje. an gane zai ce wannan na kiwata ta ne saboda in ta gama koshi zan yanka in ci kayana kasan su laraba ba irin mu bane raƙumi sukutun da guda in aka yanka shi aka soke hanjin kawai za a kwashe a haka a dunkusansa haka za a gasa shi haka ake gasa shi ka soya shi a haka haka za ka gan shi a durkushe an tafe cikin an kwashe duka hanjin kawai iyakaci ne <laughs> kaga iyakaci a lokacin sai dai kawai a sai dai kafi in ma sa ne haka ake yi katuwar ta haka za a fararraji kawai a kwashe kayan cikin kammuniya suke kiranta kayan ciki kuma shi ne fi komai arha lokacin muna sudan idan kana so ka siya kayan ciki cikin roban fenti bai fi naira hamsin ɗin najeriya ba shi ne za ka ga ɗalibai sun je sun siya sun haɗa niyansu na daban sun zo sun zauna suna cin kayansu Ya su haɗa niyansu na musamman sai su ci kayansu <laughs> akwai wani abokin ɗan cadi ne ya zo yana mun gori da ke shi a duniya bai taba ganin mayu irin 'yan najeriya ba 'yan najeriya suka koya musu cin kafa da in aka yanka ragowa haka abin da sai a cire kafan a jefar a kwata to 'yan najeriya yarbawa sai su ce a ba su fatan sai su nemi fatan da kai sai su je su gasa shi ne tauni wani ya ce an tumma inda kuma hajjafin la'am illa jirin an tun zakuluna jirin wai ba ku da komai a cikin nama sai fata wai duk naman ku kyale sai na ce mai a ah, wa'ancan yan kudu ne sai ce aljunubu shi ma nan fushe <laughs> ya ce da da yamma da kudu da arewa duk ɗaya ne ai duk ba yan ƙasa ɗaya ba ne kawai cikin ku kenan su ba sa yi sai da aka koya musu suka koma ana gasa kai a wanke a yi farfesu ana jira suka koya musu in ba ka bada in ka je har ga angwani kwata za ka ga kafan rago bayan an gama fedewa an cire an jefar saboda a lokacin za ka ga yanayin yadda ake yi wa dabbobin a lokacin babban sallah kowane student union za ka ga an ba su raguna 200 wasu 300 ma banda san da ake yankawa a cikin jami'a wannan naku ne ɗalibai za ba ku sa eh, rago ɗari biyu wasu ɗari uku wasu ɗari biyu da hamsin ya danganci adadin ku haka banda san da ake yanka kowace rana sai an kada wajen sa hamsin da biyar ko sittin a kwanaki uku nan kowace rana a kada wannan san a yanka ga nama da sauransu to saboda su nama ba wani abu bane a wurinsu na na ɗaliban Sheikh Saleh bin Uthaymeen suna zuwa suna karantar da mu idan sun zo lokacin hutu za ka ga sun karantar da mu sai su mana daura idan sun mana daura wani idan aka gama za ka ga an zo da rakuni an zo da sa an yanka nama haka him to kowane ƙasa za ka ga akwai ɗaliban da suke tsayawa a makwafan kowane ƙasa nasu haka to an gama za ka ga sai a ajiye kuma a congregation ake ci haka za a tara ku ku zauna kuna ci haka to kowace ƙasa za ka ga ana cewa wane da wane da wane su zo su je suna rabawa haka su wannan ba wani abu ne a wurinsu saboda nama ƙasashen laraba ba wani abu ne mutum zai iya cin nama a matsayin abinci kawai shine da dare ka ga ai sai wani da wane ke cin nama wani ma sai sallah kuma da babban sallah sallan ma sai an yi da kyar zai samu ya amma kuma allah allah ne duk da irin wannan wahala sai ka ga ya fi wani mai kudin da yake cin sa da raƙumi lafiya haka Allah ke abin nan ɗinsa za ka ga abin nan kuma za ka gan shi lafiyayye haka Allah ya shi kuma ya faskare ka tara mai faskare gari guda kuma ya faskara ya ce akwai kari ga Allah kenan Allah ya samu dace to malam yake cewa irin waɗannan ba a ɗaukar su yace hiya kathiratul aql me yasa aka kira ta akula tana da yawanci fatakunu saminatan bi zalika dalilin tana yawanci sai ya zama na cewa ta zama tana da kiba tana da girma qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa ya ce li mu'adh bin jabal radiyallahu anhu lamma ba'athahu ila al-yaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Mu'adh dan Jabal a lokacin da ya ya tura shi zuwa Yaman a matsayin alƙali ya je ya tallata musu addinin musulunci sai ya ce maka iyaka wa kara'ima amwalihim in ka zo ka zaka a hirɗinka ya kai mu'azu da uwar garke shine manya-manya daga cikin dabbobinsu wanda mai garke zuciyarsa ta ta'allaka da wannan dabbar ce ita za ka karɓa dole a baka ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mai wattaqi da'watal mazlum shi sai ya nuna in ka ce dole sai an baka wannan ka zalunce shi an gane sai ce ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunta kaga manzo Allah ya nuna cewa ka ce dole sai an baka kuwa garke zalunci ne sai manzo Allah ya faɗakar da shi yace kai hattara da addu'an wanda ka zalunta ko wanda aka zalunce shi sai ce fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijabun addu'an wanda aka zalunta babu shamaki tsakaninsa da Allah yaqulu Allahu azza wa jalla Allah mai girma da buwaya ya ce wa izzati wa jalali na rantse da buwaya na da girma na la ansurannaka wallahi sai na taimake ka walau da hinin ko da bayan wani takaitaccen lokaci ne sai na taimake ka akan zaluntar ka da aka yi wata ruwaya wannan bukhari da muslim kenan akwai ruwayar imamu hakim a cikin mustadrak daga anas dan malik manzo Allah ya ce wattaqi da'watil mazlum wa in kana kafiran wannan ruwayan imam muslim yace ka ji tsoron addu'an wanda ka zalunce shi koda ba musulmi bane kafiri ne ka ji tsoron addu'ansa saboda ne babu shamaki tsakanin addu'ansa da Allah a wata ruwaya ta imamu hakim a cikin mustadrak daga Anas bin Malik sai yace wattaqi da'watal mazlum ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunta فإنها ترفع إلى السماء كأنها شرارة أنا addu'an أدعا سما كمر والكيا تنا حسك سما أدعا mutum ya ce Allah ya isa to kalman Allah ya isan nan idan ta ɗaga sama tana walƙiya ne tana haskaka sararin samaniya tur sai Allah ya ce wa izzati wa jalali na rantse da girma na da buwayata la ansurannaka wallahi sai na taimake ka walau ba'da hinin ko da bayan wani lokaci ta takaitacce ne zan taimake ka akan wannan zaluncin da aka yi maka to kaga wannan kamar ana yi wa mutum gargadi ne kada ka zama macuci da ka zama macuci gara ne ya zama an cuce ka ya fi sauki duk da zafinsa ya fi sauki in ka zama kai macuci ne ba ka san irin addu'an da wani zai ma ba don wani zai ce Allah isa kawai kaga Allah isa kawai ba kawai ba ne saboda ya ce Allah wa ni'mal wakil ne to amma wani zai ce Allah ya yi daga daga da kai da iyalanka da wala haka wani zai ce saboda ka zalunce shi kuma dalilin wannan sai ka ga gidanka ya rikice ga baki daya saboda ka zalunci mutum daya ka jawo ƴaƴanka da iyalanka musiba wannan hadisi mana yace muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito daga mu'azu dan jabal mun wuce hadisin a baya shine sai malam yace والمأخوذ في الصدقات العدل wanda ake ɗauka a cikin zakka shine tsaka tsaki shi al'adu yar daidai wa daida kaga an ce kakka ɗauki wacce tafi tsada ko wacce tafi girma kuma kakka ɗauki ƙarama can kasa kasa tsaka tsaki a cikin dabbobin kama ƙara alaihi salatu wassalam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yace walakin min wasati amwalikum sai dai zakka in za a fitar na dabba daga cikin tsaka ciki na dukiyarku ake so ka fitar sai malam yace wa tu'khadhu al-maridatu min nisabin kulluhu miradun ana daukan dabba da take mara lafiya an gane idan ya kasance min nisabin daga cikin nisabin zakan dabbobi kullu kulluha mirabun wanda nisabin ya zama dukkan dabbobin kamar ta lafiya ne kila cuta ya afka musu ko cuta ya afka musu a lokacin dukkan su ba su da lafiya kuma gashi sun kai adadin zakka zakallahu sun kai adadin fidda zakka to kaga dole za a fitar da zakkar ba za a ce tun da ba su da lafiya za a fitar da zakka ba to malam ya ce to duk da rashin lafiyarta za a cire saboda ta riga ta ake nisabin zakka amma in ba dukansu su basu ba su da lafiya ka tashi fitar da zakka ba za ka fitar da mara lafiya a ciki ba kamar lafiyayyu an gane ka san wani zai ce ah, tun da ga wacce ba su da lafiya burin ɗauke ta in bada a'a amma idan dabbobin su annoba ta afka musu dukansu ba su da lafiya to babu laifi a ɗauki ɗaya daga ciki duk da su ne ba su da lafiya amma ba za ka ce lafiya yu ne sai aka samu wata ba su da lafiya lokacin zakka ya zo kana tsoro kar ta mutu sai ka ce bari ka cire wannan mara lafiya ka fitar da ita a zakka bai yi ba saboda Allah yana so ka fitar da mafi tsaka tsaki a ciki kaga wannan dalilin da yasa aka karba saboda garcen gabaki ɗayan ta ne ba lafiya shi sa aka ɗauki wancan kaga akwai bambanci sai ce li anna zakata wajabat lil musawati saboda zakka ta zama wajibi a daidai wa daida daidai wa daidanka shine dukkan su marasa lafiya ne to kaga bayan da ka yi dole zaka fitar da mara lafiyar dai a ciki ka bada wancan in dukkan su masu lafiya ne to masu lafiyar zaka fitar in aka samu ɗaya ko biyu ne ba su da lafiya kuma zakka ya hau ba za ka ce su za ka fitar ba dole a cikin lafiyayyin ne za ka fitar kamar akhbarul hamqa wal mughaffalin wani wai alwashi wai yace Allah ya raya masa saniyarsa idan ya raya masa saniyarsa zai yi azumi guda tara shi kenan yana yi sai azumi guda tara Allah ya raya saniyar daga rashin lafiya shi kenan sai azumin bayan ya gama azumin sai da kwana goma sai san ta mutu sai ce ya Allah shi fa sai ya rama sai ya cire a ramadan wai guda goma nan <laughs> ya ce wai guda goma nan zai cire su a ramadan tunda ya yi azumi shi ba zai azumin banza ba saboda haka yana bin Allah ne guda tara guda ma goma ne ya ce za a cire su a cikin na ramadan kaga yanzu in talatin aka yi shi ashirin kawai bai yi <laughs> Allah ya samu dace Da shi ne sai malam ya ce wa taklifuhu a sahihata an al ijhabun bihi malam ya ce an ɗaura masa nauyin lafiyayyu akan marasa lafiya kada ya zama asara gare sa وتؤخذ الصغيرة من نصاب كله صغار من الغنم خاصة yace za a iya karɓar ƙarama idan ya zamana cewa dabbobin da kake da shi awakai ko tumakai su kanana ne irin kafuzuru kafuzuru guda arba'in to kaga sai a ɗauki kafuzuru ɗaya saboda dukkan su iri ɗaya ne uniform kaga daidai wa daida saboda dukkan su kafi zuru ne misali sai ka siya akuya sai ka siya guda arba'in ka zo kana kiwo ka ga yanzu ka siya guda talatin da takwas sai aka kawo ma guda biyu sai ka ƙara siya sai ka hada da su yanzu sun zama nawa kaga sun zama arba'in ko to kaga zakaya ne ya hau kansu to yanzu tun da dukkan su ƙanana ne to ɗaya za ka cire a cikinsu ana ganewa tun da dukkansu ƙanana ne shi ne maganar da malam ya ce wato ukhadu ana ɗaukan ƙaramar dabba min nisabin kulluhu sigarun daga nisabin zakkan da ya hau kan awakanka ko tumakanka dukkansu ƙanana ne min alghanami khasatan mana ce musamman na awakai ko tumakai su ne alghanam da sauran dabbobi na ni'ima to in ya kama su haka za a fitar ko da shanu ne kasiya suka kai nisabin zakka dukansu kuma ƙanana ne to za ka fitar da su a ƙananan yadda suke shi ne sai malin ya ce wa'iza sha a sahibul ma idan mai dabbobi bi ma'ana kai a matsayinka na mai garke mai dukiyar kaga dama an yukhrija afdala mimma wajaba alaihi kana so ka fitar da dabbar da tafi asalin dabbar da aka ce ka fitar idan ya kai nisabin zakka sai ka ce kai yau duk da an ce ka fitar da karami ne mai kaza sai ka ce bari ka ɗauki katuwa ka fitar kaga wannan ganin damanka ne ko to shine sai malai ce in a matsayinka na bawan Allah kana neman lada a wurin Allah sai ka ce za ka fitar da dabbar da ta tafi asalin dabbar da ake so ka fitar da zakka a kanta sai ce fa huwa afdalu wa aktharu ajran shi yafi falala kuma shi yafi yawan lada kaga in lada kake so kenan ashe kenan me fitar da zakka yana samun mai lada a ciki to kaga da mutane na kallon ladan ba zai ji kashin fitar da zaton dabbobi ko na dukiya ba ai lada za ka samu saboda asalin hikimar fitar da zakka shine poverty alleviation a gusarwa da mutane talaucin da suke raɗaɗin talaucin da suke fama a ce dole in ka ba mutum zakka ya zama dole ta dalilin shi yayi kuɗi ba a'a daman ya rage mai radadi in Allah ya rubuta mai arziki ta wannan ya ci gaba da rayawa ya miƙe shi kenan wannan farara ce ta Allah amma hikimar da ya sa Allah ya wajabta zakka shine a gusarwa da mutane radadi na talauci da suke a ciki Allah ya samu dace malam sai ya ci gaba da cewa wa in kana al-malu mukhtalifan min kibarin wa sigarin kaji wani fikihu sai ce to idan dukiyarka na dabbobi awakai ko tumakan cakudaddu ne ma'ana sun cakuda akwai manya akwai kanana ka gana samun haka ko shine ma ce yake mukhtalifan min kibarin wa sigarin a cakuɗe ciki, akwai manya a ciki akwai kuma ƙanana au sihahin wa mu'ibatin ko kuma a ciki akwai lafiyayyu akwai kuma marasa lafiya ana ganewa au kurin wa inatin ko kuma a ciki akwai maza akwai mata an cakuɗa ma akwai maza akwai kuma mata أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المال مالين anan sai malam ya ce uku zat unsa sahiha sai a ɗauki mace ba za a ba namiji ba sai a ɗauki mace lafiyayya idan a cakuɗan akwai lafiyayyu akwai marasa lafiya to ba za ka bada marasa lafiyan ba lafiyayyun za ka ba kuma a ciki mace kabiratan kuma babba ala qadri qimatil malai wannan gwargwadon ƙimar dukiyar guda biyu manyan da kanana ko ko kuma lafiyayyin da marasa lafiya ko mazan da matan to ba za a bada namijin ba mace za a bada malam yace fa yuqawwamu almalu kibaran sai a auna dukiyar na dabbobin manya-manyan wa yu'rafu ma yajibu fihi sai a duba wanne ne fi na wajibci akan fitar da zakan sai a fitar akan wannan dabbar thumma yuqawwamu sigaran kadhalik suma ƙananan sai a auna su a gani thumma yu'khadhu bil qisti sai a ɗauka da adalci bisa adalci kaga ba a ce kaza ba wato komai na musulunci yana tafiya ne a bisa ne adalci saboda da shi ne duniya take zama lafiya in babu ita bayan da za a zauna lafiya amma in akwai adalci za a zauna lafiya shi ne mandubi kisra ya gaya wa sayidina umar lokacin da ya zo garin bugina ya ce ya zo duba waye amirul mu'minin umar ɗan khattab sai aka ce mai baya nan ya fita wajen gari yana hutawa sai ce to da Allah a kai shi yana zuwa sai ya gan shi a wajen gari kusa da wata itaciya na bishiya ya kwanta ya ɗaura kan takalminsa kasa ne filansa sai ya ɗauki ƙafansa ya ɗaura a juna ga ƙasa a jikin shi yana kwance da ya zo ya kalle shi yace wa yace hada halu rajulin tashahu mulukud dunya kai wannan shine halin mutumin da duk wasu masu sarauta na duniya suna tsoronsa. sa sai ce ya Umar laqad adalta fa aminta wa nimta yace yi adalci ne ka samu aminci har ka iya wannan baccin lafiya lau ce ga sarakanmu nan ba sa iya bacci sai da masu gadi a gefansu dama da hagu amma kai kadai amirul mumini na a kwance ba wani mai gadin ta kai kadai walallai ka yi adalci ne ka samu aminci haka iya wannan bakin kaga wannan ya nuna maka komai na musulunci adalci ne shi sa lokacin da sayyidina Umar ya rasu Allah ya kara yadda a gani shi sahabbai bayan mutuwar manzon Allah ba su taba kuka ba irin kukan mutuwar sayyidina Umar saboda adalcinsa na na aisha karan kanta bata kukan da ta yi a mutuwan sayyidina umar ya ɗara kukan da ta yi a kan mahaifinta har ma mutane na mamaki saboda lokacin da ta tabbatar sayyidina umar ya rasu sai ta fashe da kuka ta ce kusiral ba, kusiral ba, kusiral ba, an karya kofan an karya kofan an karya kofan lokacin da labari ya iso gare ta an soki sayyidina Na'umar Abu Lu'lu'at al-Majusi ya soke shi suka guda tara tana daki tana kuka sayyidina Na'umar ya ce wa ɗansa Abdullahi dan Umar ya ce ka je wajen sayyidina na Aisha ka ce mata Umar dan Khattab kakka ce mata Amirul Mu'minin saboda daga yau ni ba Amirul Mu'minin bane yace ka ce mata Umar Ɗan Khattab yana neman alfarma a wurinta idan ya mutu ta masa alfarma a binne shi kusa da abokansa manzan Allah da sayyidina Ya yace in ta amince ku binne ni a wurin in bata amince ni ba da bata amince da hakan ba ku ɗauke ni ku binne ni inda ake binne duk sauran musulmai shine bakiya Abdullahi ɗan Umar na shiga ɗaki ya taddana na shi tana kuka yace babana ne turo ni nemi izini a wurinki cewa idan ya rasu ki masa izini a zo a binne shi kusa da manzan Allah da sayin nabaka ta ce da na ajiye wa kaina ne wurin nan in na mutu a binne ni ga ga babana ga mijina amma tunda na Umar ne ya nemi wannan alfarman ba zan iya hana shi ba ka gaya mai na amince na abdullahi dan umar yana komawa sai ya tadda na umar sai ce ta ce sai ce ya abati abshir ya ce baba ina maka bishara ta amince sai sai na umar ya ce kalla ban nutsu ba la'allaha istahat minni ina ganin kaman kunya ta ji ya sa ta haka idan na mutu ku yi gaggawan shiga da ni ɗakinta idan kun zo da gawa ta ƙofar ɗakinta ku ce assalamu alaiki ya ummal mu'minin ya amincin Allah ya tabbata a gare ki ke uwar mu'minai gawar sayyidina Umar ya sa'in an yudfan ma'a rasulillah wa Abi Bakr gawar sayyidina Umar yana neman izini kilamince abin ne shi tare da manzon Allah da sayyidina Abubakar yace in ta amince to ku shigar da ni in ba ta amince ba ku mai da ni a ku je ku binne ni inda ake binne kowa yana gama wannan maganar kawai sai sai na umar kife su ma kawai sai ya sume yana sumewa aka ɗibo ruwa aka yayyafa ina bai farka ba aka watsa mai bai farka ba aka ƙara yayyafa mai bai farka ba abdullahi ɗan abbas ya ce azminu wallahi la la yafiqa umar hatta yasma al-azan yace na rantse muku da Allah sai na umar ba zai farka ba amma in ya ji kiran sallah zai farka sai wani ya tsaya daidai kunnensa sai ce Allahu akbar Allahu akbar yana kabbara yana kiran sallah sai sai na Umar ya farka yace a sallan nan saboda zuciyarsa a damfara take da ni sallar yana farfadowa sai gubar da aka sa a wukan da abu lu'ulu'a ya sanya a ciki ya fara mai zafi sai na umar sai kwantar da fuskansa yana birgima da fuskansa saboda bala'in zafin da yake ji sai abdullahi ɗan umar ya ce ya abati la tumarrig wajhaka bi turab sai ce baba kada ka murgina fuskanka sai ce wailun li umar illam yaghfir lahu rabba yace boni ya tabbata ga umar in Allah bai yafe mai ba sai ce da'ani ya ya ibn umar yace ka kyale ni ya kai abdullahi dan umar yace ka banni in murgina fuskata a ƙasa in na zo gaban Allah da turbaya a fuska na kila Allah ya tausaya min ya yafe min ya shigar da ni aljanna dan aljanna ba yake faɗin wannan magana wanda tun yana da rai manzon Allah ya yi masa bishara da dan aljanna ne yace annabiyyu fil janna wa abubakar fil janna wa umar fil janna kaga kai tsaye dan aljanna ne amma a halin mutuwarsa yana da aqidan wato alkhawfu war raja yana jin tsoron haduwarsa da Allah kuma yana kwaɗayin abin da Allah ya ajiye na alkhairi a aljanna Na na aisha tun daga wannan ranar da aka shigo da sai umar ɗakinta daga ranar na aisha ba ta ƙara kwaɗe riganta wanda mata ke ɗan zama a ɗaki ko ɗan kwaɗe saboda tafi ba ta ƙara yi ba da lokacin da take ɗakin ga manzan Allah ga mijinta in za ta kwaɓa kaya sai ta ce in nama huwa abi wa zauji babana ne da mijina a ɗakin tun da aka kawo gawan sai umar na na aishatu da ta zo za ta kwaɓe sai ta ce rajulun garibun indana wannan bako ne a ɗaki na ni ba zan iya cire kayana ba haka na na aishatu ta zauna ta kasa cire kayanta tun daga lokacin da sai na umar ya rasu shekara ta ashirin da uku har zuwa shekara ta hamsin da bakwai da aka ita ma ta rasa aka binne ta ba ta ƙara kwaɗe kayanta a ɗaki ba haka mutu haka take zama cikin zafin nan saboda tana jin kunyan ne gawan da Umar da aka ajiye a ɗakinta to har wani ya zo ya buɗe baki ya ce wai yana zarginta da zina ka duba irin wannan iffa na matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ka ga wani yana zaginta yana abin nan wanda 'yan shi'a a kwanaki baya goma ga watan ashura irin kalaman da suke ta burutawa a kan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kari an zuba masa ma ba zai lasa ba kalle lallahi a kansa shirye da mu kaga wannan yana daga cikin abin da malam yi ishara a kansa sai ya ce wa haka hakaza anwa'ul ukhra haka sauran nau'uka na dabbobi min fihahin wa mu'ibatin wanda suke lafiyayyu da waɗanda ba su da lafiya a cikinsu au zukurin wa inafin ko cakuɗaɗɗu maza da mata a cikinsu falau kanat qimatul makhraj min az-zakati idza nisabu an-nisabu hibaran sihahan malam da za a sami ƙimar abinda za a fitar na dabbobi na zakka nisabin ya kai a fitar amma kuma duk manya ne lafiyayyu 20 sun kai 20 wa qimatuhu idza kana sigaran miradan kuma kimarsa ya kasance kanana ne kuma marasa lafiya ashara amma goma kaga lafiyayyu 20 marasa lafiya nawa goma kaga yanzu an hada an zama na talatin kaga a sa kenan sai ce fa yukhraju nisfu min hada wa nisfu min hada sai a fitar da rabi daga nan rabi daga nan ai ma yusawi 15 abinda yayi daidai da 15 kaga 15 15 kaga 30 sa kenan ko kaga daga nan sai a fitar da wanda ya kamata a fitar a matsayin zakka saboda yankin lokaci zai ba mu dama mu karanta wannan jumlar ba za mu tsaya a wannan gabar in Allah ya raya mu majalisi na gaba insha Allah sai mu tashi a wannan gaban wa min maba'ithi zakatil mashiya daga cikin bincike na zakka da ake fitarwa na dabbobi da ake kiwata su suke zuwa kiwo insha Allah wannan gaban za mu tsaya in akwai tambaya sai mu amsa kafin labin ya kira mana sallah insha Allah wa alaikum assalam in a takwada suke kamar yin a takudan to ranar fakamci kana nan ranar da muke wannan karatun haka yi tambaya ranar farko an yi maganan nan haka yi tambaya ka to yanzu dai ka ce abin ya ɗan shige maka du yawwa abin da ake magana shi ne. akwai awakai a nan misali goma kana da tumakai a nan su kuma guda talatin ka an hada ya zama na arba'in a dukkan su jinsin su iri iri ne za a fita musu da zakka saboda in awa kai zalla kake da su su ma sai sun kai arba'in in kai ne zalla su ma in sun kai arba'in za a fita saboda haka dan nan kana da ashirin nan kana da nan kana da talatin nan kana da goma ka ce a ba zakka a'a akwai zakka a kansu a'a a ciki duk wanda ka fitar za ka fitar da tumakai ne saboda su suka fi yawa shine wannan kiyasin anan an gane wanda suka fi rinjaye in awakai kake da su misali talatin sai tumakai guda goma to in ka tashi fitarwa a cikin awakan aka fitar saboda su ne suka fi rinjaye in kuma sha biyar sha biyar ne sai a duba shi ne misalan da malai mana a nan sai ka duba nan sai ka duba nan wanne ne tsaka tsaki in a nan akwai lafiyayyen da ake kamata ka fitar kan kuma kanana ne bukakka ce bari ka cire a kananan sai ka fitar a wannan eh saboda Allah za a ba to kuma tun Allah za a fitarwa ba ga ana fitar da ne mai kyau ne eh. na'am wa alaikum salam na'am na'am ɗakinta ne aka binne su dukansu su uku tunda ai ita ce ta yi mafarki taurari uku sun sauka a ɗakin ka fassara mata shi cewa manya-manyan al'umma maza Allah ne za a binne su a ɗakin shi ne ta ce da maza Allah ya rasu kasa me za a yi don sabu suka fara tunani za mu ɗauke shi ne mai kai shi a yadda ake binne kowa ko yaya sai sai na bakar a nan ne malaman tauhidi suka ce ilimin sai na bakar ya bayyana saboda ra'ayin maza Allah ya mutu duk abin da ake nema a bakin sai na bakar a gaji saboda duk sabai a ruɗe suke in sun ce ya za a sai ce na ji manzan Allah ya ce kaza ne sai ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu annabawa Allah duk inda yake so a binne mutu nan yake kashe ni ne dalilin ne ta aka binne shi a ina ɗakin nana Aisha da sayyidina Abubakar ya rasu ya ce to a binne shi kusa da abokinsa shine wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sayyidina Umar yace saboda wata rana manzan Allah ya rike sayyidina Abubakar ya rike Umar haka sai ce hakaza nub'atu yawmal qiyama yace haka za a tada mu mu ukun nan sanan tashin kiyama kaga sai Allah ya kaddara ne kabarin su a wuri daya yace a tare mu ukun nan za a tada mu kuma dukkan su kaga sayyidina Abubakar manzan Allah ya girme shi shekara biyu da wata shida sayyidina Umar manzan Allah ya bashi shekara goma sha uku matsayin na bakar ya girme shi da shekara sha ɗaya kaga akwai tazara tsakaninsu amma biyun da suka je suna tare kenan abota sai idan manufa ya haɗu an gane sai da na uzuman shi kuma ya girma sai da na umar da shekara takwas kaga dukansu ba a sawo'insa ba ne amma kuma suna tare karaminsu shi ne sai da na ali dukansu ba wanda bai haife shi ba manzo Allah ya girme shi da shekara talatin sayyidina abubakar ya girme shi da shekara 28 sayyidina ah, usman ya girme shi da shekara 25 sayyidina umar ya ba shi shekara 19 Ta ba waye da haife shi ba cikinsu? su kaga ba mu kaga duka wannan yana nuna maka yanayin manufa Allah ya sa mu dace eh abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa mana wanda kuma muke bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya tara fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da Allah azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon Allah ya sanya musu kaunan mu da bigen mu da tausayin mu ya sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da addinin mu ya Allah muna roƙon ka ka kame hannayen su kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba dokan ka ba duk yadda zamani ya kai ga tsadar rayuwa ya Allah muna roƙonka kar ka haramta mana abin da zamu daudawa ne iyalanmu da shi mu taimaka wa ƴan uwanmu mu taimaka wa danginmu mu taimaka wa abokanmu na arziki mu taimaka wa makwabtanmu mu taimaka wa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako a mu gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka wanda ya wannan masallaci sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida a aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin mu hidima kwatan kwatan wanda ko fiye da naka da mu shi Allah muna rokonka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira kowa a cikin mu ne yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah ka fi mu sani ka sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa gabaki daya akwai abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare maka makka da madina daga dukkan sharri da mu da masu kallon mu da sauraro ya Allah muna roƙon ka duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu dukan cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya ka sa fi dausin a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin